wannan kun yadda bai sallah to ku saurara ku ci akwai wani shi ma baya sallah wani wanda baya sallah shi ma wani shehun dariƙa amma baya me baya yin sallah na faɗa muku yawancin su duka arna ne akwai wani bijimin shehun dariƙa da suke cewa ahmadu sayyad shehun malami ahmadu sayyad shi saboda tsaba karamarsa shehun malami ahmadu sayyad in yana tafiya suka ce in ya zo bakin ruwa kifaye da ke cikin ruwan da kwaɗi sai sun fito sun zo sun masa mubaya sun nemi tabarruki duk tsuntsun da ke sama in yi hangi amadu sayyari sai ya sauko ya zo wajensa ya nemi tabarruki saboda tsaba karama ahmadu sayyadi kenan to da suka zo suna faɗin karamarsa sai suka ce ya taɓa yi wa Allah sujada da ya ɗora goshinsa ƙasa bai ɗago kansa ba sai da ya shekara guda ya ɗora kansa ƙasa bai ɗago ba sai da ya me wanda ya ɗora kansa bai ɗago ƙasa bai ɗago kan ba har shekara da ya yi sallah su ba ya yi ta azahar ya yi la'asar ya yi magariba ya yi isha what of on monday what of monday did he pray what of tuesday what of wednesday what of thursday what of friday congregational prayer what of saturday what of sunday kai musulmi ne ko arne jabu ko original original wannan shi ma baya sallah ga wani shi ma shehun da rigan da baya sallah wannan fa dubani na faɗa ba maganganu su ne nake gaya muku shehun malami Ahmadu badawi Ahmadu badawi wani gingime mai malamin ɗariƙa ne yanzu haka kabarinsa yana ɗanɗa a cikin ƙasar masar kabarinsa yana ɗanɗa duk shekara can ake suke zuwa su yi aikin hajji shi saboda tsabar karamar ahmadu badawi yake cewa na roƙi allah abubuwa guda uku ya bani biyu ya hana ni ɗaya aka ce allah gafarta malam allah ƙara wa shehu karama me ka roƙi allah guda uku ya baka biyu ya hana ka ɗaya ya ce na farko na roƙi allah duk wanda ya ziyarci kabarina to Allah ya bashi ladan aikin hajji da umra wannan ya nuna kabarin sa ya fi dakin Ka'aba yace Allah ya amsa masa wannan duk wanda zai ci kabarin sa ya samu ladan aikin hajji da umra dan Allah in ka je dakin Ka'aba ka samu ladan aikin hajji da umra ko sai ka hada da sa'ayi bayan dawafi ko sai ka hada da tsayuwa arfa ko sai ka hada da safa da marwa ko sai ka hada da kwana a muzdalifa sai ka hada da yanka to ka ba ma ita kadai ka ziyarce ta ba za ka samu ladan aikin hajji ma balle har da umra shi idan ka ziyarci kabarin sa kana da ladan aikin haji da umra ya ce na biyu ya roƙi Allah duk wanda ya ziyarci kabarinsa in kiyama ta tsaya duk tsiyar da yi duk saɓan Allah da ya kamar da tijani ya ce walau amilu ma amilu wa balagu ma balagu duk zunubin da mutanensa suka aikata zai kai su aljanna to shi ma haka ya faɗa wannan shi yasa yan ɗariƙa kuke ganin yanzu duk inda ka je ka samu professional karuwa ba za ka same ta a halin sunna ba haka dai ko ba haka ba ne can ta fito ko ba daga can take ba su a da su ladar su mata yi yawa dole su rinka saba wa Allah domin ladar taragu ragu in ba haka ba Allah zai samu matsala a lahira ya sai da zai biya su to domin ladar ta dan ragu su rage wa ladar karfi Allah ya sanya da zai yi da ita suka ce shi yasa suke dan dan taba zina da yan luwadi da dan cire gashin munkiri da cin dukiyar mutane bigai da haƙƙin akalu amma da su bilbadili a dan taba dan iskanci da abubuwa masu kama da haka domin a rage to ku saurara ku ya ce duk abin da ya aikata na roƙi Allah Allah ya ban ceto sa in ceto shi in kai shi aljanna ya ce wannan ma Allah ya amince aka ce to shehu Allah ya ƙara wa shehu karama menene kuma ka roƙi Allah Allah ya ƙi baka ya ce na roƙi Allah ya sani wutar jahannama ya ce to amma wannan Allah bai ansa ba Allah ya ƙi ansa wannan aka ce ala gafarta malam ka ki Allah ya saka a jahannama yace kwarai aka ce to ala gafarta balan me yasa Allah ya saka aljanna da ka ke shi yace saboda shi Allah ya san me zai faru in ya ni cikin me yasa Allah ya saka a wuta bayan ka ke shi yace shi Allah ya san me zai faru in ya kuskure sa da a jahannama ya san karshen dambiya aka ce me zai faru yace ai Allah in ya kuskure sa ni a cikin jahannama yace da nayi mulmula a cikin jahannaman jahannaman gaba ɗaya za ta koma toka to sauran bakaken arna Allah zai rasa inda zai kai su ya musu azaba to don kar Allah ya samu matsala shi yasa ya ƙi yadda ya sani auta. shehu malami Ahmadu Badawi kenan akwai ɗaya daga cikin kudubansu yake cewa laulal haya min Allah labasaktu fi narihi fatasiru jannatan yace ba domin ina jin kunyar Allah ba kar in kawo masa matsala yace da yawu kawai zan tofa a cikin jihar na sai ta koma lambu ya ce amma inda yau Allah haka na dagula masa lissafi shi yasa ban yi ba to kun san wani abu haushi shi ba wannan mutumin da ke faɗin wannan magana fa bai sallah ya sallah Ahmadu Badawi a ku tambaye me yasa nace bai sallah ka karanta at-tasawuf fi mizan al-bahs wa tahqiq shi Ahmadu Badawi lokacin da ya taso ya zo shi Masar inda a lokacin ya ce ya hadu da Sidi Abdulkadir Jelani kuma ƙarya yake bai hadu da Sidi Abdulkadir ba lokacin ma Sidi Abdulkadir kusan ana magana ma wata kila bar duniya a lokacin abun ba haushi Sidi Abdulkadir malaman sunna duka sun yabo a kansa maganganun da aka jingina masa duka yan cuwa-cuwa ne irin su tsoho su suka taru suka aro bakinsa suka ci masa albasa eh su din da yawa ya kalu bitiri wai lokacin da ya zo wai abin da ya fara ya hau kan rufin ɗaki da ya hau kan rufin ɗaki sai ya ƙura wa rana ido idan rana ta fito sai ya ƙura mata ido ba zai daina kallonta ba har sai ta faɗi sai ya sake da safe ya sake ƙura mata ido sai da ya kwana arba'in rana kawai yake kallo bai kalli komai ba sai rana kwana arba'in sai da idanunsa da farin da bakin duka suka yi jajawur suka ce shi yasa yake sa tabarau saboda shi daga cikin karamarsa idan ya kalle ka ka mutu suka ce akwai wani muridin sai ya ce alagafar ta malam ina so in ga idon ka ya ce akwai matsala fa muridin ya ce ni da ina so na gani da ya cire da ya kalli muridin nan take muridin sai ya mutu ya kashe muridi shi me ya matsayin sa man yaqatul mu'mina muta'ammida wa كتورا شو يقتل متعمدا مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها على ما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ya يتعلم da الشيء على رمى غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما to ku saurara ku ci da kwana arba'in yana kallon me wanda ya kwana arba'in yana kallon rana ya yi sallah kenan shi ma amadu badawi yana yin sallah shi ma ya zama me arnan ko original kai ku saurara ga wani shehu shi ma wanda baya sallah na mu ku ba sa sallah mun faɗi falalar ibrahim al-mabtuli wanda ka'aba take kewayawa ɗin nan wanda sun ce shi ibrahim al-mabtuli idan ya shiga lambu duk bishiya da ke ciyawar da ke lambu he sun yi magana da shi saboda tsabar karama yau ai mai ibn al-arabi ya ce daga cikin karamar waliyansu akwai jin magana jimat sandararrun abubuwa yana jin magana da bangon nan yake faɗa da ta dutsi da ta makirfon da ta katako da ta kwalbar lemo da ta wai kowace bishiya sai ta masa magana ta ce ala gafarta malam wannan bishiyar ta ce ala gafarta malam ni idan aka sassaƙe sassaƙe na aka jika yana maganin ciwon ciki sai ya ce naji sai wannan bishiyar ta ce ni kuma jijiyata idan aka jika tana maganin basir sai ya ce ya ji sai wannan ta ce ni kuma ganye na akwai vitamin A in aka ce yana ƙara ƙarfin ido sai ya ce Shehu Ibrahim al-Mabatuli kenan amma kun san wani abu shi ma bai sallah sai dai shi sun ce yana yin sallah sai dai sallar wato azhar ce bai ba taba ganin yayi sallah azhar ba sai suka ce amma an gano duk da gashi a zaune idan azhar ta yi to ba shi din ne ake gani ba shi yana can masjidul abiyaz a can yake sallar azhar amma dai za a gan shi shi zaune dai yaƙin azhar to amma ba shi ba ne. ya zama ɗaya daga cikin su da yake cewa wa ƙalu ya haza tarakta salataka wa lam alamu anni usalli bi makkati ce wai wai suna cewa wai wai tarakta salataka wai na ba sallah ban yin sallah yace jahilan banza jahilan wofi walam alamu yace basu sani ba anni usalli bi makka yace ni a makka nake zuwa nake sallah kullu gashi suna gani na amma ba ni bane ni ina makka yana sallah da Allah wayannan darajojin da suka ba wayannan shehunan sun ba annabi wannan darajar to ku saurara ku ci wallahi ba nan shegantaka su ta tsaya ba shehun malami abdurrahimul qadawi wani wani ainihin wato gingime mai sufi ne abdurrahim al-qanawi manawi yana ba da labarinsa ya ce wata rana suna zaune tare da malam an yi halka kawai sai suka ga wata irin halitta da ba a iya gane ya nau'inta yake ko ta take kawai ta sauko a kai suka ce sai malam ya yi jim da ta sauko a tsakiyar su a gaban malam ya ce sai nan take halitta sai ta tashi sama sai ta bata sai suka ce ala gafarta malam Allah ya kara wa shehu karama wace halitta ce kan wace ta sauko yanzu nan taɓa ta kuma sai ya girgiza kai ya ce eh, to ai kun san wato mu auliya'u magana ta mu babba ce ya ce ai wannan halitta da gani ta sauko suka ce eh ya ce wani mala'ika ne daga cikin mala'ikun Allah yi wa Allah ɓanɓarma yi wata saɓa ya sha tafi ƙarfin cikin shi to da ya ga alamun Allah zai babbaka shi shine ya danno da gudu ya zo nan ya same ni ya ce in sa baki da Allah in cece shi shine na cewa Allah ko ma me ya faru a bar magana to yanzu dai Allah ya ce magana ta mutu waye wannan abdurrahimul Qarawi kin sun ba annabi wannan daraja kenan to maulidi ne suke wa annabi ba annabi ake so a yi wa maulidin ba wayannan ake so a yi wa amma idan aka ce su za a yi wa jama'a ba za su gamsu ba shi ya sa aka faro da annabi sannan sai aka zo to ku saurara ku ci akwai masu karamar gudu ku ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ku samu dattawa a cikin garin Bauchi ku tambaye su ku ce an taba samun mai karamar gudu a bauchi ko ba samu ba a ku saurara akwai wani bijimin malami a masar ya kutul arash ya kutul arash wani bijimin malami sufi ne a ƙasar masar kun san ba ƙasar da ta tara gingima gingiman sufaye kamar masar shi yasa ba ƙasar da take cike da kaburburan da ake wa bauta da sunan kaburburan waliyai kamar masar a ƙasar masar akwai kaburbura na waliyai da ake bauta musu sama da kabari dubu bakwai a cikin ƙasar masar a cikin alƙahira kawai za ka samu irin waɗannan kaburbura da dama daga cikin kaburburan ma na 419 ne idan ka je ka alƙahira za ka samu kabarin alhusaini ana bauta wa kabarin za ka samu kabarin aisha radiyallahu anha ana bauta wa kabarin za ka samu kabarin sayida sakina yar al ana bauta wa kabarin za ka samu kabarin sayyida wato ainihin nafisa ana bauta wa wannan kabarin shi ma idan ka je ka humaisira za ka sake samu wani kabarin na al-husain a nan masar ana bauta mashi za ka samu kabarin imamu shazili shi ma ana nan ana bauta mashi idan ka je danda za ka samu kabarin sayyadi ahmadu badawi shi ma ana bauta mashi idan ka tashi ka je ka dimashi a dimash kawai akwai kaburburan husaini har guda hudu su ma ana bauta musu idan ka tashi ka je basra za ka samu kabarin abdurrahman bin auf a iraki shi kuma ana mai ana bauta mashi dimash wato ainihin ka koma ainihin wato suriya kenan a can ana bauta idan ka je askandariya nan ma za ka samu kaburbura na mutane da ake ainihin wato bautawa har ma kaburbura na annabawa za ka rinka samu a can ga kabarin annabi hudu ga kabarin annabi salihu ga kabarin annabi shu'aibu kuma inda za ka gane abun cuwa-cuwa ne idan ka je karbala za ka samu kabarin al-hussein idan ka je najab najab al-ashraf wacce ta fi ɗakin ka'aba tsarki a wajen yan shi'a nan ma za ka sake samu wani kabarin na al-hussein wa al-hussein kan guda nawa ne duk inda ka je akwai kaburburansu duka an yi ittifaki wato ruqayya da umar kulsum ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matan sayyidina usman wannan duk littafan tarihi sun tabbatar da cewa sun mutu ne a madina a zamanin annabi annabi da ransa a nan aka jana'iza su aka binne su amma idan ka tashi idan ka je ka wato ainihin alkahira idan ka je ka dimbash za ka samu kaburburan su a wurin ana bauta kaburbura addinin nasu dama shi addini ne na ainihin wato ciwa-ciwa addini ne na ainihin wato bautar kaburbura wayannan kai yanzu ka je ka kano kabari nawa ake bauta a kano yanzu fa pegin kama idan suka gaya musu kawai sai wani yanzu ya kwaci kawai sai wani dattijo dan cuwa-cuwa ya sha rawani kawai ya zo katon fili ka 200 by 200 kawai sai ya zauna cike kama kuka idan an ce lafiya ya ce ya gano kabarin wani wali ne a wurin ba da ma gini ya kai ka gane ya ce da ramin tururuwa ya gane dama kamin ya mutu waliyin yau shekara 300 da suka wuce ya ce ta hanyar ramin tururuwa za a gano kabarin shi kuma ba wanda zai gano kabarin sai wali dan uwan shi kenan shi ba ya zama me kai akwai yan 419 a duniyan to amma suna sallah ba sa yin sallah minti nawa minti nawa ya saura a ah, ku saurara ku saurara ku saurara za mu ɗan ƙara turawa gaba a saurara na ce muku akwai masu karamar gudu ya buɗe tul arashi ɗalibinsa yake faɗa wannan waliyin ya ce malam ya kan aike ni daga askandariya askandariya fa cikin ƙasar masar ya ce zuwa andalus andalus can cikin ƙasar spain ya ce amma da ƙafa rana ɗaya nake zuwa in je in dawo saboda karama aka ce nade maka kasa ake ya ce ba naɗe mun kasa ake ba bala'in saudi karama ta ta bala'in sauri ce da irin karama da nake da take to shi wannan ma bai da sauri sosai akwai shehu malami abu ɗalibin baki wani katon sufi da shi ma wani gingime mai sufi shi saboda tsabar karama ta tafiya da sauri wai shi idan sa ya tashi karama ta motsa to taku ɗaya yakan yi tafiya shekara ɗari biyar ne a taku daya suka ce ya taɓa yin ma taku ɗaya tsallake duniya taku ɗaya sai ya tsallake duniya to ne ya tsallake duniya sai je ina ku saurara kun gane irin wayannan masu karama gudu inda suka samu karama tasu masu karama a shafa da gudu to ku saurara ku ci na ce muku su sun ɗauki kansu cewa sun fi annabi ba su damu da annabin ba ba su kimanta shi ba fakewa suka yi da sunansa don su damfari jahilai to wajen su shehunansu suna gaba da Allah Allah ba Allah kansa bai isa ba da suna ba kansu matsayin Allah ne Abu ya zai batsami yana cikin daki sai wani ya zo ya kwankwasa dakin shi shi kadai ne Abu ya zai batsami a cikin dakin daga cikin dakin sai ya ce man ant man tadalub wa kake nema sai mutumin ya ce Abu Yazid ina neman Abu Yazid ne sai ya ce ma gurfati illallah ya ce ba kowa a cikin wannan ɗakin sai Allah Allah ne kawai a ciki ke nawa ne Allah ya baka shi matsayin Allah to daga baya ma sai ya ga ya wuce Allah wata rana yana faɗa wani muridinsa yake cewa la'anta rani marratan wahida kairun laka min an tara rabbaka alfa marrat yace ka ganni sau ɗaya ya fi maka alheri fiye da ka ga ubangijinka sau dubu abin da yake nufi ka roƙe ni buƙatar ka bukatar ka ka nema a waje na sau ɗaya ya fi alheri a gare ka fiye da ka nemi bukata a wajen Allah sau dubu wannan dalilin shi yasa suka tarbiyyanci muridansu a kan duk abin da shehu ya faɗa babu dama a ce ya kawo hujja ko suna tambayar hujja ka karanta rimahu ka karanta ribahu wanda wani dan ciwo da ake cewa marul futi shi ya rubuta ta ya zo yana magana akan muridi wanda yake yin usuli muridi na hakika sai ya ce ba za ka samu wannan ba kai muridi farko sai ka so shehunka soyayya mujarrada soyayya mara dalili me yasa za ka so shi soyayya mara dalili ba kana son shi dan yana sallah ba saboda kan ya daina sallah ma za ka ci gaba da son sa ba wai kana kaunar shi dan baya zina bane ko yana zina za ka so shi ko yana luwaɗi za ka so shi sai ka yi wa shehunka na ɗariƙa irin wannan soyayya sannan sai ka zama a gabansa kamar gawa a wajen mai wanke ta sannan kaka kuskura ka tambayi shehun ka wani abu sai dai ka ba shi labari in ya ga a ciki akwai fatawa da zai ansa maka ya ansa maka duk abin da ya aikata ko ya faɗa kuma karka kuskura ka ce a kawo hujja karka kuskura ka yi wa shehu fatawa kai annabi sahabbai na masa fatawa ko ba sa masa fatawa amma shehu ya fi annabi saboda haka shi ba za a masa fatawa ba da yake kana karanta qur'ani ai za ka ga fatawoyi da sahabbai suke ainihin wato yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah da kansa yake bada ansa yas'alunaka anil khamri wal maisir yas'alunaka anil khamri wal maisir me aka ce qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin ya isa wa yasalunaka ma za yunfiquna wa yasalunaka ma za yunfiquna ينفقون قل العفو ويسألونك عن اليتامى ويسألونك عن اليتامى سيكتمي قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم إستو آية آية ويسألونك عن المحيض ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتدلوا النساء في المحيض تو يا يسألونك عن الأهلة يسألونك عن الأهلة وجعلت قل هي مواقيت للناس والحج تقل لك ويستفتونك ويستفتونك في ويستفتونك قل الله ويستفتونك آه ويستفتونك في النساء ويستفتونك في النساء قل الله قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب صلك أجي كتن باكين بودا يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة يا إيسا دوا أجي tambaya to shehu babu da ma tambaye shi sai suka ce kuma muridi dole kai imani duk abin da ka samu na duniya samu albarka shehu ka samu in matarka ta haihu shehu ne baka da in ka samu aure albarka shehu ne in ka samu kuɗi albarka shehu in ka ji ka lafiya shehu ne baka lafiya in ka shuka ta tsiro shehu ne in ta yaya shehu ne in ka samu sauki shehu ne kai to shi Allah me yake ku saurara ku ji suka ce muridi idan da muridi yana cikin masallacin shehu yana kan juji duk wanda fa rubuce ke to muridi ya ɗauka jujin da shehu yake kansa shine masallaci shi kuma masallacin da yake ciki nan ne juji suka ce kai muridi kar ya kuskure ya aure sai shehu ya amince suka ce kai muridi idan shehu ya aike shi sai aka kira sallah kar ya kuskure ya tsaya ya sallah ya tafi aikin shehu aikin shehu ya fi sallah magana fa tana rubuce a cikin rubahu a duba rubahu in ba a ga wannan maganar ba a zartar mun da duk hukunci da aka ya dace da ni kai ku saurara ku ji suka ce idan muridi yana tafiya da shehu kar ya kuskure ya shiga gaban shehu ya tsaya daga baya suka ce sai dai inda da dare ne ake tafiyar kuma hanyar akwai ramummuka to nan muridi matsiyaci ya wuce gaba sai ya fada rami shewa ya kauce wani irin addini ne wannan wannan da shi aka kifar da kwakwalensu shi yasa suka zama suna tafiya a kife suna tafiya wato a rubda ciki kansu a ƙasa amman yamshi afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda ban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiya amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim to duk wayanda ya gari suna tafiya a wajen maulidin da ake suke tafiya ku saurara kun gane maulidi ba annabi da ma ka shiryawa ba an fake da guzuma ne aka harbi karsana to mu zo mu kalli maulidin karan kansa a zo mu tsaya mu kalli maulidin wurin karan kansa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 sun yi kama ko ba su kama ba kiristoci annabi isa ne ya sa su kirsimeti yan maulidi annabi muhammadu ne ya sa su maulidi sahabban annabi isa sun yi kirsimeti sahabban annabi sun yi maulidi kiristoci suna ba annabi isa siffofin allah kirsimeti ko ba sai yan maulidi suna ba annabi muhammadu siffofin allah wajen maulidi ko ba sai kiristoci ranar kirsimeti suna cika hanya su tara hanya su hana yan babur su hana jama'a walwala ko ba sai yan maulidi suna tara hanya su hana jama'a walwala da shakatawa da ku faɗa mun menene bambanci tsakanin yan maulidi da kiristoci saurara tana ruwa wani ya ce su ba sa ba da siffofin Allah wa annabi ana karanta alburda a maulidi ko ba karanta alburda <laughs> a takbir sautul hikima ya ce a ƙara minti talatin Allahu akbar a wajen maulidi ana karanta alburda ko ba karantawa da Allah malami ne ya rubuta alburda wallahi jahili ne wani dan amore ne kawai wani dan bambadanci ne rubuta ta maula ya salli wa sallam da'iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim amin tazakuri jiranin bizi salami mazajta dam anjara min muqulatin bidami can da ya sha girki sai ya ce ya akramal kalki mali man aluzu bihi siwaka inda hudusil hadisil amami فإن من جودك الدنيا وغرتها ومن علومك علم الله والقلم أنا كرنت وأنا مولدي كما كرنت كاي إنا shirka ce ko ba shirka ba بس kusa wani abubuwan mamaki a daura su kuma yan waka maulidi sun daure rana na dukansu a daura su ko kusan me ake faɗi na gaba yana ba da ansa saura suna ansawa annabi ya sa wando a a sai bidiya sai bidiya annabi ya sa riga a a sai bidiya sai bidiya annabi ya sa takalmi a a sai bidiya sai bidiya annabi ya hau mota a a kai akwai inda na je su kuma waka su daban kun san matsalar duk abin da ba Allah ya ce ai ba to kai na kalarsa daban su kuma a can wani ne ya wuce gaba ana bi an tara hanya yana maulidi yana daduwa sai yan ashi sai su aza maulidi yana daduwa rashin sakarar cutar kanjamau ma tana daduwa <laughs>